Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ci gaba da kawo muku tattakan malaman daban-daban da muke kawo muku, tare da kawo muku yadda malaman addinin Musulunci suke ci gaba da raddi da mai da martani ga Dr. Idris Dutsen Tanshi game da maganganun kalaman da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na rashin ladabi da kuma aka samu wasu malamai daga ciki suke ci gaba da bashi suka bashi kariya akan haka Sheikh Tijjani Sheikh Ahmad Tijjani Sheikh Dr. Ahmad Tijjani Al-Azhari ya yi zazzafan raddi shi ma zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi tare da malaman da suke ba shi kariya akan neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama a zo mu tamar da mu a cikin wannan tasha ta mu ta Taskiya TV don jin wannan zazzafan raddi da daga bakin Sheikh Dr. Ahmad Tijjani Al-Azhari a yi sauraro lafiya. Aka ba shi kake nufi ba. Duk wanda ka je neman taimako wajensa kana neman taimakonsa ne akan abin da zai iya yin maka. Wanda ba zai iya yin maka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wasa. So gaba ɗaya mas'alan mulakhas neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama da ma'anan tawassuli sawa'un ka faɗi tawassulin kai tsaye ko kuka ka nema wajen annabi kai tsaye da ma'anan tawassuli ya halasta babu matsala babu ƙaiƙayi a kansa sai dai ba wajibi ba ne wanda ya ga shi ba zai yi ba yana kallon isansa a wajen Allah ya wadatar da shi da ya tawassuli da annabi ko ya ce annabi ya roƙa masa Allah ya masa wannan matsalarsa ce mu dai muna da bukata muna tawassuli da annabi muna roƙon annabi ya mana da ma'anan ya tsaya mana a wajen Allah ya mana su kuma waɗanda suke kallon hakan bai halasta ba suna da abin da suka dogara da shi bai kamata ya zama wannan ya zama wata matsala ta doguwar hayaniya ba ni na tunanin wannan kusan bambancin yadda nake fahimtar al'amura da yawan mutane kenan da yawa matsalolin da ake hayaniya a kansu karancin fahimta ne da hangen nesa yake sa a yi hayaniyan kuma ta bangare biyu ta kowane bangare duk wanda ya kwantar da hankalinsa ya tabbatar ma cewa duk yanda yake son addini bai fi yanda Allah yake son addinin nasa ba baka fi Allah son addininsa ba baka fi Allah kishin addininsa ba to ayoyin nan da Allah ya saukar da hadisan nan da suka fito ta bakin annabi sallallahu alaihi sallama in dai mutum yana da wani abu da ya dogara da shi ko da ta fuska marjuhi ne bai kamata a tsananta harshe da hayaniya a kansa ba idan mutum ya yi wani abu wanda ko yaya ne yana da wani abu na ɗan madogara a kansa ni ban cika wani ɓata lokaci a kansa ba wanda nake waige waigensa shine wanda ya yi abin da nake kallon ɗari bisa ɗari baya da mafita a kansa ta kowace kofa to wannan shine za a yi ƙoƙarin bin ƙofofin da musulunci ya tanadar malaman musulunci suke bi a wajen faɗakar da wanda yake kan kuskure so yan uwa dukanmu mu lafa wancan wanda ya ce baya taimako mu roƙi Allah taimakon da ya ce baya so mu ya bamu annabi taimakon da baya bukata wajen annabi mu ya bamu wannan taimakon mu muna da bukata Allah ya azurta mu da taimakonsa ya azurta mu da taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama. shi kaman yadda na buɗe maganan da shi yadda na ji wani yana faɗi maganan nasa mai kyau ne duk da bai faɗaɗa ba lakin Allah ya sa yadda na fahimtar haka yake nufi ba wasu hikinkimu ba ne na tsallake magana cewa ba matsala ba ne ka nemi taimakon mutum akan abin da Allah ya sa a hannunsa to shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya duk wata kyauta da yake yi za a iya bi ta hannunsa a samu kai kamar ma yadda wani babban waliyi yake cewa fa'anta babullahi ayyum ri'in wa fahu min gairi kala ya dukulu ma'ana yanzu in za a lissafo waɗanda suke neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman musulunci suka faɗa a waƙoƙinsu wallahi sai an lissafa dubu har ma akwai wata nusha ta littafin alkalamu fi mas'alati sama na babban malami ibn qayyim yana rawaito cewa an taɓa raira wasu baitoci na al'imamu sarsari alhambali wanda yake yaban annabi kuma ƙasidar tashi cike take da neman taimakon annabi kai tsaye majalisin al'imamu ibn taimiya wani madda ya raira baitocin daɗin baitocin da ma'anoninsa suka sa shi ibnu taimiyyan ya fita hayyacinsa ya yi ta kuka ya rikice kuma abin da ke cikin baitocin duk neman taimakon annabi ne kai tsaye so kamar yadda nake cewa misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin bukhari shiryatarwa ta Allah ce kadai Manzan Allah yake magana da ansar yake cewa alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ban same ku a batattu ba na same ku a batattu Allah ya shiryar da ku da ni ko saboda ni wa kuntum mutafarriqin fa Allah bi kun zama a rarrabe kuna yaƙatan juna Allah ya kawo muku haɗin kai da ni ko saboda ni wa alatan fa Allah bi kuna matalauta ba ku da komai ba ku da arziki Allah ya yi muku arziki ya wadata ku da ni ko saboda ni izan arziki Allah kaɗai yake bada arziki ga annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa Allah ya yi ma mutanen madina arziki saboda shi nafsi ne na hadisi wa alatan fa Allah bi dullalan fa Allah bi shari'a Allah kaɗai yake bada shari'a innaka kalata tahdi a ahbabta walakin Allah hadiman ya sha. amma annabi na cewa kun zama na same ku a batattu Allah ya shiryar da ku saboda ni ayan ƙur'anin ma ta tabbatar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim so shi kaman yanda malamai ke cewa al'allama abu hayyan a cikin tafsirinsa wata aya daga cikin ayoyin suratul baqara yake cewa duk wani abu da yake faruwa a duniya na ayyuka in dai ya zama wannan abun yakan yi irtibati da wani daga cikin halittar Allah za a iya jingina ma Allah shi ta babin haƙiƙa za a iya jingina ma wanda abin ya biyo ta hannunsa ta babin majazi walakin a ƙarke duk musulmi ya san cewa komai yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala shi hasali ma ba ma maganar abin da ya shafi wasu abubuwa da Allah ya ajiye a hannun mutane a duniya ba kai tsani da wani ka samu komai ma'ana kai tsani da wani saboda a saman maka wani abu a gwamnati ita kanta gwamnatin ba za ta baka abin da Allah bai baka ba ba za ta iya zaman maka silar abin da Allah bai rubuta ka samu ba duka komai na hannun Allah ne amma ga yana abu ne wanda muke fama da shi muke numfashi ma da shi waye neman taimakon wajen Allah kusan numfashin al'umma ne a zamanin da muke ciki yanzu waye za ka samu ba istisna'i daga malaman har ɗaliban har jahilan waye za ka samu bai da wani a duniya wanda yake tsoron bacin ransa ko da akan saban Allah ne ba dan komai ba sai saboda ya dogara da shi akan wasu al'amura zai iya kauce ma wani abu na Allah saboda gujin bacin ransa waye bai da shi kuma abin takaici ma zai iya zaruwa waɗanda yake gudun bacin ran nasu saboda yana tunanin zai samu wani abun duniya ta hannunsu zai iya yiwa ba ma musulmai ba ne ko musulunci ba shine a gabansu ba zai iya yiwa ko sallah ma ba sa yi walakin yana jin tsoronsu yana neman taimakonsu idan aka samu karo tsakanin abin da Allah yake so da abin da suke so nasu yake yi ba na Allah yake ba sannan kuma saboda rashin kunya da rashin sanin Allah da rashin sanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da rashin amfani da hankali da zuciya wajen karanta hadisan annabi da ayoyin alkur'ani ka ce kai baka bukatan taimakon annabi la ka ce kai baka neman annabi ya yi maka abin da Allah kaɗai yake yi ba wanda zai maka hayaniya amma kai tsaye baka neman taimako tawassuli taimako ita kanta musuluncin da ta zo ta hannun annabi ka amfana da ita kake cikinta shi ma taimakon annabin ne sallallahu alaihi wasallam so wannan dai a takaice kenan da fatan a cikin maganganun duk daga tun daga sa har karke an faɗi daidan da zai zama wato shafa'a akan kurakuran da zai iya yiwuwa an yi wajen sabkon lisan da fatan Allah ya sa an yi khalisatan liwajhil karim Allah ya amfane mu da shi ya amfanar da wanda ya saurara ya haɗa kan al'umma musulmi ga baki ɗaya albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun sake haɗuwa da ku insha Allah da fatan Allah ya ba mu daman da za mu iya ci gaba da wasu abubuwa da aka saba yi wanda ake amfani da shi وصلى الله على النبي الكريم <coughs> Zazzafan raddi kenan aka saurara daga bakin Sheikh Dr. Ahmad Tijjani Al-Azhari a game da neman taimakon Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama, wanda Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi mummunan kalamai game da haka. A ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta Taskiya TV, don ci gaba da kawo muku malaman mu daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiha ga al'ummar musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.